daga nan Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Jama'a masu mu Assalamu alaikum tare da fatar an wuni lafiya. Shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye akan mitoci 49 31 ko kilo has 6,170 da kilo has biyar a gajeren zango. Kuna iya sauke manhajar GTA a Play Store ko iTunes da bibiyar shafin mu na intanet wato gtahausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta irin su Facebook, X, TikTok, Instagram har ma da YouTube don samun labarai da dumi su. Yusuf Aliyu Harande tare da Saudat Kabir da sauran abokan aikin mu ke farin cikin kasancewa da ku a wannan dare naku na yau Juma'atu babbar rana. Shida ga watan Fabrairun 2026 a cikin shirin za ku ji dalilai da suka sa gwamnoni a Najeriya ke rigegeniyar shiga jam'iyyar APC. Yau babu gwamnan da baya samu kusan biliyan goma sha biyar, goma sha shida, ashirin a wata. Idan muka leka jamhuriyar Nijar kuwa rashin kyawawan hanyoyi na sanadiyar rayuka da dama. Da mota ta nice ƙasa kawai sai ta jirgice da mu. A nan ma take mutunan da ya mutu ya kusa kai ishirin. Ba labarai da rahotanni kuma muna tafe da shirin mu na lafiya jari ce. Wanda Hawa Umar za ta gabatar. Daga bisani shagon GTA kuma ya kamuna labaran dambe sai mu kawo muku labaran wasanni a takaice. Amma duk kama kai ga waɗannan sai an fara da jin halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum. Farin da ya addabi ƙasar Kenya tun shekarar 2022 yanzu ya yi tsamari har ya kai kan yankunan da a da ake ganin suna da yalwar ruwa. Wannan farin ya sa makiyaya cikin mawuyacin hali inda suka yi asarar dabbobinsu da dama sakamakon rashin wadatacciyar ciyawa da ruwan sha. Maria Katanga 'yar kabilar Masai da yawancinsu suka ta'allaka ga kiwon dabbobi don samun abin dogaro ta shaida manema labarai cewa tun daga watan Agustan bara zuwa yanzu sun yi asarar shanu fiye da ɗari da awaki ɗari uku saboda fari kuma dabbobin da suka rage musu duk sun kanjame ta yadda ba za su iya samar da madara ba wannan kuma ya sa farashin shanun shi ma ya ragu. Ƙasar Afirka ta Kudu ta sanar da samun allurar rigakafi na farko cikin shekaru ashirin kan cutar boro wato foot and mouth disease a turanci yayin da take neman bunƙasa sarrafa maganin rigakafin a cikin gida don tunkarar ɓarkewar annobar mafi muni a shekaru masu yawa. Cutar boro cuta ce da ake saurin ɗauka wadda kuma shanu za su iya kamuwa da ita. Tana sa ƙuraje a baki da kofato masu raɗaɗi da ciwo. Duk da cewa bata fiye jawo mutuwar shanun ba, amma tana daƙile amfanin da ake samu daga dabbobin kama daga haihuwa ko samun madara. Rigakafin wadda hukumar binciken aikin noma ta Afirka ta kudu ta samar wani ɓangare ne na ƙudurin da ƙasar ke da shi na yi wa kashi 80 cikin 100 na shanun da take da su wanda suka kai kimanin miliyan 12 allura. Hukumar za ta rika samar da allurai 20,000 kowane mako daga watan Maris na wannan shekarar har ta ƙara adadin zuwa dubu biyu a shekarar dubu biyu da goma sha bakwai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Araki ya ce tattaunawar da ake tsakanin ƙasarsa da Amurka a Oman inda Oman ɗin ta zama mai sulhuntawa ya fara da nasara kuma yana sa ran za a ɗore a haƙa. A wani furuci da ya yi da zai taimaka wajen kawar da fargabar da ake yi na cewa rashin cimma yarjejeniya zai iya tsinduma gabas ta tsakiya dab da barkewar yaƙi. Sai dai kuma ministan ya ce bayan tattaunawar a Muscat babban birnin ƙasar Oman suna buƙatar duk wata ganawa a yi ta ba tare da barazana ko matsin lamba ba. Ya ce Tehran za ta yi magana ne kawai kan makamanta na nukiliya ba za ta yi magana kan wani abu ba kuma da Amurka. yayin da duka bangarorin biyu suka amince da farfaɗo da diplomasiya tsakanin su kan takaddamar da ke tsakanin Iran da ƙasashen yamma game da makamanta na nukiliya. Fadar Washington ta so ta faɗaɗa tattaunawar zuwa makamai masu linzami da Iran ɗin ta mallaka. Su kuma hukumomin Iran sun ce ba za su tattauna kan hakan ba. Ƙasar Netherlands ta mayarwa da ƙasar Masar kan wani mutum-mutumi na tarihi da aka sace mata wanda aka sassaƙa kimanin shekaru 3,500 da suka wuce bayan da ya bayyana a wani taron baje kolin kayan fasaha da aka gabatar a shekarar 2022. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga duniyar rahotanni. Ana iya cewa yunkurin gwamnatin Bola Ahmed Tinubu na mai da Najeriya ƙasa ɗaya, kana mai jam'iyya ɗaya, inda 'yan kwanakin bayan nan ne aka ga wasu gwamnonin jam'iyyu na rigegeniyar zuwa jam'iyyar ta APC. hakan ya sa na tambayi shugaban jam'iyyar ta apc ta ƙasa farfesa nantawe yatwalda wanda ya kare matakin da gwamnonin ke ɗauka na komawa jam'iyyar tasu a cikin wata hira ta musamman da muka yi da shi. Inda wai kai gwamna ne na jihanka sai da kana samun ah, biliyan biyu a wata biliyan uku a wata yau babu gwamnan da baya samu kusan biliyan goma sha biyar goma sha shida ashirin a wata da kana biyan albashin mutane in ka bai baka da kuɗi maka bai albashin mutane yau ka ji ana magana albashi kuma ne babu set ko ɗaya su ma'aikata suna bin gwamnati magana albashi maganan pension ai in ka san da kullun kenan a cikin abuja nan ma har da cikin yawancin state ka gan masu pension za su zo tsohofi fa wanda sun aiki ma gwamnati yau an asambin bukata ana biyan su bawon da ke ma magana an rufe su asiri har za su biya samu kuɗi su yi su project ba ma sai sun je bank su aishi ko loan ba yau wannan gwamna in ka ce mashi ya zo in ka taya shi ka ce ka zo ka taimaki wannan gwamnati wanda tallafa maka sai ce a'a to kana nufin kenan su gwamnonin nan da suke a sauran jam'iyyunsu kuna nufin kenan ba za ku tallafa musu ba kenan su ko na samuwa ko na samuwa amma su dai sun ce ya kamata a zo a rufe baya ma wannan gwamnati wanda ya tallafa musu ba su kan da ana bin state yana raguwa kowane wata je ka duba debt management office ka abin da ke faruwa ka gan duk maganan bashukan da ake bin mutane duk suna raguwa kowane wata suna raguwa kowane wata daga states me yasa ba su anshin loan kuma don su aiki ba su anshin loan don su biya salari ba su anshin loan don su biya pension ba su anshin loan don su mutane aiki amma farfesa wannan kudin da kake magana fa ba kudin bola ahmed tinubu ne kudin kasa ne don ya dauka ya ba gwamnonin nan ba taimakon su ba dama ba gwamnati ne da ba samu ba da ba gwamnati ne akwai gwamnati amma wanda ya taimaka maka ya kawo wannan kuɗin ya tattara shi a wuri ɗaya da ba ya tattara shi ba yanzu an tattara shi yau idan aka ce wani gwamnan apc ya fita jam'iyyar apc ya shiga wata jam'iyya ya za ku ji za ku ji daɗi ko ko ya za ku yi kai inda kai malami ne na addini mene manufinka manufanka ba manufanka shine da kowa ya zo addininka ba in ka rasa mutum daya ba ka ji haushi ba namu muna son kowane gwamnan najeriya ma in duka sun zo sun apc za mu yi murna mu rasa daya za mu yi kuka har da hawaye ma to akwai raɗe-raɗi da ke cewar jam'iyyar nan taku ta apc akwai matsalolin cikin gida wanda har an ga wayansu jigajigan jam'iyyar ku suna ganawa da wasu jigajigai a wata jam'iyyar adawa kagan me ah, gaske wannan magana a'a ba wani gaskiya ba gaske wannan ai kullum muna magana mutanen mu to ai ka san maganan jami'a dama mutane sai sun kawo jite-jite don a samu dan ko ko za samu a dan barke na wuri kaɗan amma da ina ne ba barkewa in ka samu mutane da suna da ka samu mutane kusan mu ce mutane miliyan uku miliyan biyar miliyan shida miliyan goma eh, miliyan ashirin a cikin jami'a to a ganinka yaya za zauna ai ko mata da miji ana dan mose-mose kuma harshe ma da da hakori wani lokaci sai su dan anshi kansu amma da bi hana ai yau bayan da za zo na a ce mutane miliyan ashirin miliyan goma wai ba samu jite-jite ko ana samu dan masala ba amma da abin kyau namu shine mun musa eh, hanyoyin da muna sasanta mutanenmu na samu masala ana samu hanyar da za a sasanta akwai raɗe-raɗi na cewar a zaben 2027 kuna kokari jam'iyyar ku za ta cire za ta maye gurbin kashim shatima da wani ɗan arewa menene gaskiya dangane da wannan magana a wannan jita-jita ne kawai na kalla bidiyo kusan hudu a wannan bidiyon kowane bidiyo kowa zai kawo yan shi kuma yawancin masu maganin yan opposition ne me yasa yan opposition masu maganin ba yan party bane yan opposition masu maganin ai mun da party eh, to ai party ne yake maganin candidate ba wai mutane ba ne kuma sai an yi primary election ga zan fit da gwani a cire shi wanda ana so ya zama candidate na party tukuna a fara magana waye ne zai zama mataimakin shi To farfesa kana nufin cewar maganar da ake ta raɗe-raɗi cewar za a sau za a maye gurbin Shatima ba gaskiya ba ne. ne, jita-jita ne. A jamhuriyar Nijar kuwa rashin kyawawan hanyoyi na ɗaya daga cikin hanyoyi da mafi akasarin mutane ke mutuwa. Ba ga ƙananan cututtuka da ke hallaka mutane. Don kuwa ko ajiya wani mummunan hatsari ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Wakilin GTA Ashiru Alhaji Muntari na ɗauke da karin bayani a wannan rahoton. a misalin karhe biyar na yammacin jiya ne da ya hatsarin ya abku bayan motar ta fito daga adar bisa na tunkarar agadas a kan hanyar agadas zuwa birnin zandar motar kirar a kurkura ɗauke da fasinjoji sama da ɗari a cewar fasinjojin da suka tsira da rayukansu sun ce motar ta juye ne a daidai lokacin da ke tsaka da gudu sakamako na wucin gadi da hukumomin jami'an tsaron jandarma suka bayyana ya nuna mutum goma sha hudu ne suka rasa rayukansu cikinsu maza bakwai da ƙananan yara shidda da kuma mace magidanciya guda sannan mutane arba'in ne suka jikita daga su bakwai na cikin halin rai kwakwai mata kwakwai da ke babbar asibitin jiha ta agaras na samun kulawar likitoci inda waɗansu da muka tarar a asibiti suka bayyana yadda abin ya faru. ni ina cikin bacci ne ma ina cikin bacci sai rinji ne taushe muka yi ta kalmar shahada muka tashi muka da allah ba mu iko hitawa muka yi ta jawo buhunna muna hiddo wasu muna ceto wasu kuma muna jawo wasu muna hiddawa muna jawo wasu muna hiddawa to ni da hadda diyata ma an da mata wa'adi yanzu ga matata ita ma tun dai je take rijan mu dai da muka taho kawai aka ci ko mota irin wannan a kori kuda da mutane kawai kawai wannan taya ta nice kasa da mota ta nice kasa kawai sai ta jirkice da mu a nan ma take mutunan da ya mutu ya kusa kai ishirin kuma wanda ya raunata a nan ma wanda aka kawo na likita nan ma an samu wasu yanzu da sahi jiya ba su kwanda rayuwa ma da kwai ɗiyar wannan jikanya ta ita ma ɗaya tana can cikin ɗaki ita ma ya ta yar yayya ita ma Allah kan maza kan mata kan jarirai wa'anda Allah musu wa'adi suna diya kuma wa'anda suka raunata suna diya eh, kuma ce mu bamu san abin da aka ba kawai dai sai da muka muga mota ta juye da mu kawai bayan juye da ta mu kawai mutane suna takara, ni da kanka yana sai da wannan yaron na ya ciwo daga cikin mota kuma da aka ciro ni zuwa shi ma yaron ya ji ciwo a gaba ya fara amai kuma na fara amai jini ma. fasinjojin dai sun fito daga gari mabambanta ne direbobin suka hada su a mota guda kamar yadda wasu su suka bayyana daga iso muke ba mu huci ko mu talatin ba cikin mota ba kuma biyan a gada su muka yi muka ce ka a samu cikin mota wadda za a mu sauye saboda muna da yara na biya dubil kabin duka ni dauki kabin na sanyo iyali na muka zo da muka zo darbiso kuma wannan mai mota kuma suka ajiye mu suka mu sauyi aka haɗa mota uku irin ta mu aka zo aka samu ga wannan akoro. Mu dai da mota ta ɗauko mu daga Isawa aka zo aka mu sauyi. Wannan mota mara ƙarfi ita ce kawai ya gama mota uku ya zubo cikin mota guda. Kuwa wannan magidanci da ke cikin fasinjojin ya yi Allah wade da irin wasu halaye na direbobi da ya ce akwai rashin tausayi. Kai mutanen nan ba su da adadin mota a ciki mota mota da yawa mutane ni ban san kilgin su ba saboda bana cikin yan kilgin amma dai kai mutane da dama hukumomi a yankin dai sun kai ziyara wajen da al'amarin ya faru sannan an buɗe bincike don gano musabbabin faruwar hatsarin irin wannan hatsarin mota dai ba shi bane na farko a wannan hanya ko da a farkon shekarar nan ta 2026 ma dai an samu irin wannan hatsari da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama ashiru alhaji mutari gta hausa Amurka ke magana daga Agadas a jamhuriyar Nijar. A gaida Alhaji Ashiru Muntari. Yanzu kuma ga Hawa Umar da shirin mu na gaba. Sai da lafiya lafiya a Jama'a masu sauraron ku barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya jari ce. Sunana Hauwa Umar. Shirin lafiya jari ce na wannan mako zai yi magana ne akan ciwon sikila ko kuma amosanin jini kamar yadda wasu ke kira. Duba da cewa yana ɗaya daga cikin cututtukan da masu fama da shi ke fuskantar ƙalubale musamman a wannan yanayi da muke ciki na sanyi da hunturu. Ciwon sikila ko amosanin jini basa da daɗewa kamar kuma sukan haddasa ciwon da ake kira anemia wato karancin jini tare da ni a cikin shirin akwai dr muslim bello katagum inda ya fara da yi mana bayani game da cutar kamar haka inda allah subhanahu ta'ala ya halicci jinin dan adam ya halicce shi ne kamar kwallo mai laushi in ce kwallo eh tabbas kwallon da aka sani wanda zamu ce rawun kenan dan ya fi saukin faɗa ko a ce rawun ko a ce kamar kwallo kananu kananu kananu da yawa amma da muke ganin shi a idan mu muna ganin jini ne a haɗe kamar kunu to amma kuma aka ce za a duba shi cikin kamar kwamfuta ko kuma microscope haka to za a gane cewa kwallaye ne A wanda suke da matukar laushi so wannan kuma yana taimakawa gurin ta fannin shiga cikin jijiyan ɗan adam kenan yayin da zuciya ta harbo wannan jinin ya zaga gurin kwakwalwa zuwa gurin huhu gurin hanta gurin koda tare da sauran sassan jiki amma ga wanda ya kasance yana da sikila shi kuma musamman yayin da ya samu wani crisis din nan wannan jinin a madadin yanzu a matsayin cycle ko kuma a madadin ya zo a matsayin kamar kwallo mai laushi to kan zo ya yanke ne sai ya zo a matsayin lauje za a gan shi da ɗan kaifi kenan kenan za mu iya cewa kamar lauje za mu iya cewa kuma at the same time kamar a ce sabon wata tunda mun lura a yanayin sabon wata musamman dan satin farko za ga shi saman shi da kaifi kasan shi ma da kaifi to haka yawanci yake zuwa ga wanda suke da shi wannan crisis din kuma yakan taka rawa matuka da shi kan shi yanayin jijiyan mutum dan in ya zo da irin wannan crisis din na to jijiyan mutum sai ya zo ya dame a madadin ya zo ya sake jini yana zagawa yanda ya dace sai ya zo ya dame to da farko dai shi kan shi jinin yanayin halittan shi ya canzu saboda rashin lafiyan dan adam da yake fama da shi a wannan lokacin na crisis in kenan na biyu kuma da ya zo ya canzu sai kasance wa'innan jijiyoyin su zo sun dame so na uku kuma ya zo ya hadu da rashin lafiya tare da su haka musamman babu isasshen iska tare da jinin da ya kamata yana zaga jikin adam wato oxygenated blood kenan to sai a samu issue na wannan shi crisis din wanda yake presenting da tsananin ciwon jikin wanda kuma ciwon jikin yakan kama gabobi ya zo ya kama kirjin mutum cikin mutum bayan mutum tare da su hannun mutum haka ya sa wa'insu sassa na jikin mutum yana kumbura musamman a ce hannun mutum ta kafa mutum ya zo ya kumbura ko an zo sa mutum kanula ma wata rana yakan yi matukan wahala ko kana so ka taimake shi mutum ya ta yin kuka haka ga zazzabi yakan zo ya presenting wani har ya zo da matsalar numfashi wannan kuma ya gagara ma samun skuni ko an ba shi allurar bacci ba zai iya yi ba saboda wannan tsananin ciwon jikin nan ya hana shi to exactly abin da ke faruwa kenan a jikin dan adam so yayin da aka hada wa'annan abubuwa guda daya biyu uku nan to sai leading to crisis kuma suna zuwa dala daban-daban wanda har sai an zo asibiti kunna in yi likita ya yi bincike ya yi tambayoyi tambayoyi ya ɗanyi gwaje-gwaje sai gane cewa wanne ne ɗaya mutum yake da shi wata har mix crisis ma ake da shi wato crisis ɗin ba wai daga vaso occlusion ɗin ne, ko kuma daga hemolysis ɗin da ake samu a'a a combination ɗin guda biyu ne wannan ma har ya zo ya leading to other consequences ko kuma illoli manya kamar irin su acute chest syndrome haka har stroke ma yana iya janyowa wato a samu wani ɓarin jikin ɗan adam kenan wala'ala ta ɓarin dama ko kuma ta ɓarin hagu ko kuma daga kunkumin mutum ya yi ƙasa ko kuma kunkumin mutum ya yi sama ya zo ya bar motsi wato akan samu paraplegia kenan hemiplegia ko kuma monoplegia ko na makamanci haka duk wannan a dalilin crisis kenan sai yadda aka ce ga marar lafiyan da sikila ne kuma yana samun crisis akai akai ta da wanda zamu yi wasa da shi bane kwata kwata saboda mun riga da mun san illoli manya manya da yake iya janyowa to likita shin menene ma babban abin da ke haddasa ciwon sikila kuma menene yasa ake samun crisis wato ciwon ya rika tashi so da farko dai shine ba a taba samun crisis sai mutum dole sikila ne sai dai in ya samu crisis wani abu daban amma in dai crisis in sickle cell disease ne to dole sai mutum ka shi sikla ne kafin ya samu yakan samu irin wannan crisis din kuma ba a taba samun mutum wanda za a ce shi gashi yana da sikla dole sai in an samu mahaifi ne da mahaifiya su je sun yi aure wanda su genotype ɗinsu wato yanayin kalan jinin su ya zo a matsayin AS da SS ko kuma AS da AS wato ya kasance kasance jinin su bai yi kama da ko bai zo yadda ya dace ba a dalilin haka ne yasa ko ina in za ɗaura aure ana tabbatar da wannan gwaji na ta din a tabbatar da an yi shi daidai a tabbatar da angon shi AA ne ko kuma na shi AS ne ko kuma amaryar ce AA shi angon AS ko kuma kenta ma dukan su aa ne to haka ne kawai in aka zo aka pairing aka zo wato aka yi kwanciyar auren da har aka zo aka ɗauka ciki so da yadda Allah subhanahu wataala sai a samu ba a samu wannan issue na sikla ba sai dai a samu kariya kariya shine AC ko kuma AS as wato za a iya samun wanda yake zuwa da ac ko kuma ya zo da as ko kuma ma aka yi sa'a sai ga wani zo da AA haka amma aka samu iyaye wanda kuma su aa ne to ka baki ɗaya completely duka yaran za su fito a matsayin shi wannan aa din na to shine advantage babba da ake so a yi dan gwajin yin aure amma akwai wanda zaka sun rufe ido saboda soyayya su zo sun yi auren su to yayin da suka yi aure kuma suka zo suka haifi wannan bawan Allah ko bawan Allah da suka zo da sikla wato shi wannan SS din kenan to su shirya shan irin wannan wahalar na kashe kuɗi na na kawo shi lafiya na shi kan shi ko ita kanta rashin lafiyar da za su na yawan samu saboda wannan ah, crisis na zai iya kwa musu sau daya a wata sau biyu sau uku ah, da kuma irin yanayi wato weather kenan sai sa a wannan weather din namu na sanyi da ya fara aukuwa musamman kamar sati biyu da ya wuce zuwa yanzu an sha samun crisis ko an ce an sha samun ah, report da marasa lafiyar da suke zuwa akai akai saboda irin wa'annan crisis din sai su je wannan ciwon gabobin tare da su zazzabi da kumburin hannu da matsalar numfashi ciwon kirji ciwon baya ciwon ciki mutum ya gagara sakat a zuwa ta bashi magu magungunan su paracetamol ibuprofen a gida tare da sauran su duk ba zai aiki ba dole sai a kawo shi asibiti saboda in aka kawo mutum asibiti ne za mu san me ya dace a yi na biyu kuma shine weather ko in ce yanayi kenan na sanyi dan naturally sanyi kan sa jinin mutum ya zo baya zagawa a yanda ya dace wato yakan zaga amma kuma yakan tafi a hankali sum sum sum saboda shi ma jikin mutum yayi sanyi ba kamar lokacin zafi ba to lokacin zafi ne ake samun better blood circulation sai jijiyan mutum su zo su fara datsewa ba sa wato ainihin sakewa jinin kuma gashi baya wucewa yanda ya dace kuma gashi ba a samu enough oxygen oxygen to yayin da wa'annan ukun suka haɗu so shi ma yana taka matukar rawa musamman a lokacin sanyi na ukun su kuma shine yayin da mutum baya samun isasshen ci ko kuma isasshen sha wannan ya ce abin da yake matukan taka rawa gurin wanda suke da crisis mutum baya yawan shan ruwa ko baya yawan cin abinci akai akai to yana cikin abin da zai iya janyo mutum crisis sai a wa'ansu daga cikin lokacin musamman yayin da sanyi ya zo da tsanani ko kuma aka zo aka samu tsananin zafi gashi mutum bai samu isasshen daman yin sahur ba ko kuma lokacin da aka zo shan ruwa bai samu ya ci ba da kyau ya sha da kyau to akan ba da da shawari ga waɗanda suke yawan samun crisis bayan sati uku sati hudu ko ƙasa da haka alal misali da su gujewa yin azumi to wannan rashin lafiyan ba sai har ya kasance an kawo ka asibiti ba an baka gado sai ka ji a ranka to a shi ke na riga na faɗa ci wannan layi a wanda suke yawan samun crisis din da sun san cewa daga rashin samun isasshen abinci ko kuma isasshen abin sha musamman yayin da kuma gashi sun yi aikace aikace na wannan ranar a'a zuwa makaranta a'a kasuwa a'a wani sana'a ko kuma wani aiki wanda dole ta kama sai sun yi zai iya sa su samu samu rashin karfi a jikinsu ya zo ya daga musu crisis to wannan gaskiya azumi ba nasu bane haka ma kuma wanda ba sa samun hutu mutum ne wanda ya kamata a ce yana hutun ko samun bacci mutum ne ya kamata a ce wanda ya kamata yana samun bacci akalla na awa takwas a rana amma sai ya zo yana baccin awa hudu awa biyar saboda yanayin aikin shi ko aikin ta ya fita aiki a ya je kasuwa a ya ta je sana'a a ta je makaranta rana ya dan buke ta a bata samu ta dan ci abinci ba to sai ta sake muku jiki sai ta faɗi to wannan yana cin abun da yake taka rawa matuƙa gurin daga wa'innan crisis din ga wanda already sickler ne na biyar ɗinsu shine rashin lafiya wal Allah infection ko kuma infestation wani hada da na bacteria ne a na virus ne na parasite ne na fungal ne tare da sauransu irin su malaria ma wanda ya fi aukuwa a na environment din namu ko kuma irin su gudawa ko pneumonia haka ko irin su influenza viral infection irin su urinary tract infection irin su upper respiratory tract infection tare da sauran cututtuka na yau da kullum da ake yawan samu asibitoci ko cases na muke yawan gani haka to dukkan su in ba yi din su akan lokaci ba kafin kankara suka samu ya zaɗa daga crisis crisis wani kuma crisis in ya daga shi to a babu a babu mutum sai kwana biyar mai kyau ana ba shi magani wala Allah kwana biyu uku a asibiti sauran kwana biyar din kuma gida yana haɗe magani to wa'in abubuwan su ne ake bukata mutum a guje ya tabbata ya guje musu. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya jari ce ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani makon dauke da wani sabon shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku. Ni hawa Umar da na shirya na gabatar ke muku fata mu huta lafiya. lafiya sai da lafiya. yanzu lokaci ne da bakar Adam Funtuwa zai shigo don gabatar muna da labaran dambe. Hakan take masu mu barkamu da wannan lokaci barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na wasa mai kama da fada dan gargajiya da muke kawo muku yadda ake fafatawa yakin hannu wanda ake fafatawa sassa daban-daban na faɗin najeriya kama da katsinan duku kanan daba birni sokoto birnin shehu da jihar nasarawa sai babban birnin tarayya abuja haka zalika jirgin wannan wato fafatawa yakan tashi ya isa wato cinkus ɗakin ɗin ma birnin Legas inda nan ma ake yakin hannu ga binin can can ma ana fafatawa haka zalika Ibadan ana fafata wannan yakin hannu ga birnin kebbi da dai sauran wurare inda bayan bige alasan da dogon dogo ya yi a nan babban birnin tarayya abuja wanda yake ana nan kisa uku babu ko ɗaya kenan abinda yan kwallo ke cewa ci uku da nema da aka yi wa jamawa yanzu haka dukkaninsu wato bayan alasan din ya dira a wato birnin Legas shi ma dogon dogo ya da birnin Legas din inda za a kara kece raini a birnin Legas ɗin, wanda ake ganin cewa an ƙara bashi wata fansar fa kafin a tafi hutun azumi imma dai wato ya fara rage bashin da yake kai ko kuma dai a ƙara mashi ya zama hudu babu ko ɗaya wannan shine wato halin da ake ciki yanzu haka a duniyar dan kuma abin da aka zara ido kenan a gani a gidan Aminu Kaura Goje da ke jihar Legas din za a fafata haka zalika akwai ayi kullun na hannun daman alasan din garko hagun yan sanda daga bangaren Jamus wanda shi ma ya bi shi birnin legas wanda kuma wanda yake nema wato akwai su na nan a gidan a jibge shagon jango su ma suna nan suna jira akwai matasan dambe da za a fafata haka zalika a jihar kano akwai gumurzun damben na gagarumin wasan wato bikin dan liti chairman ɗin damben wato jihar kano kuma mataimakin shi kan shi chairman ɗin na ƙasa gabaki din harkar damben wanda za a fafata a birnin kano din wato a ranar lahadi mai zuwa kenan wato takwas ga watan fabrairu da muke ciki za mu kawo muku wannan gumurzu yadda za ta kaya da kuma yadda za a yi wannan fafatawa a dukkanin wato gidajen damben da muka ambata muku baya ga jihar nasarawa da shi ma yakin na nan na wato wanda suka shigo domin kuwa za a yi ajo ne na shagon amadi alkalin wasa shi ma akwai fafatawa masu mu a cigaba da bibiyan mu domin kawo muku wannan wasa da yadda ta kaya abubakar adam funtuwa gta hausa Amurka ke magana daga Abuja, Najeriya. Da wannan muka zo ga labaran wasanni a takaice. mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Sufa Eagles ta Nwabli ya nuna sha'awarsa na barin kungiyar kwallon gafa ta Chifa United sai dai kungiyar kwallon kafa ta Chifa United din ta bayyana cewa ta samu takarda a ranar Alhamis ga mai tsaron ragan na kungiyar kwallon gafa ta Sufa Eagles na Najeriya Stalin Nwabli na bukatar barinsa kungiyar yayin da yake da sauran watanni shida a karkare sa a kungiyar dan wasan mai shekaru 26 da haihuwa ya kasance a kungiyar kwallon kafa ta Chifa United a shekara ta 2022 bayan da ya bar kungiyar kwallon kafa ta Katsina United da ke fafata a gasar Premier League na nigeria Dan wasan ya fafata a wasanni 76 wa kungiyar Chifa United inda aka sashi kwallo guda 85 sai kuma ya kasance ya kama a wasanni 25 ba tare da an zirara masa kwallo a raga ko ɗaya ba. Kungiyar kwallon kafa ta Chifa United ta gode wa mai tsaron ragar na kungiyar ta Super Eagle bisa irin gudumawar da ya bayar a tsawon lokacin lokacin da yake kungiyar daga bisani kungiyar ta masa fatan alheri a duk inda ya samu kansa daga nan kuma za mu laika bangaren da saye da sayarwar 'yan wasan kwallon kafa da yiwa dan wasan nan cristiano ronaldo na iya barin kungiyar kwallon kafa ta al nasri dan wasan wanda yake yunkurin cika shekara 41 a ranar alhamis ya cewa wasu wasanni da kungiyar kwallon kafa ta alnasar take fafatawa na saudi Furo, sai dai akwai raɗe cewa cristiano ronaldo in ya bar kungiyarsa ta alnasar zai koma tsohuwar kungiyarsa ta farko sporting lisbon da ke can kasar portugal a nan kuma kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid ne take shirye-shirye don sayan dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta tottenham christian romero dan shekaru 27 da haihuwa bayan da ake ganin cewa dan wasan ya wani sabon rubutu a shafukansa na sada zumunta yadda yake sukar kungiyar tasa har ila yau manchester city da kungiyar kwallon kafa ta chelsea suna sha'awar ganin cewa sun sayi dan wasa mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta sunderland dan kasar netherlands robin roth kungiyar kwallon kafa ta sunderland din tana tsammanin kuɗin da ya kai fam miliyan hamsin don ganin cewa an ɗauki ɗan wasan ɗan shekaru 23 da haihuwa. Bala Ɗayuru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin na mai kunsa kenan a wannan daren naku. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe biyar agogon GMT da Ghana za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni da labaran duniya. A gaida Saudat Kabir da ta karanto muna cikakkun labaran duniya, sai wanda ya haɗa mana shirin Yusuf Nasiru Batsari, ni kuwa da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku kwana lafiya, mutanen gundumar Colombia kuma a wuni lafiya. Peace